أما بعد نعم هذا الأوكو to an faro abin ne ta sama ta ƙasa gaba ɗaya littafin da ko ina shiga masa aiki an yi ciki an yi ƙarshe kuma yanzu a yi farko to a gurguje na san malaman sun gabatar da littafin ko sun gabatar ba buƙatar maimaita a gurguje littafi ne na fiƙihu kuma za mu je ya kamata a fara koyar fiƙihu a ciki to don haka ba sai na faɗa kafin wannan karatun ba sunansa bidayatul mutafaqqihi an ce bidaya farawa kenan al mutafaqih mai neman ilimin fiƙihu kamar daga cewa al muta'allim mai neman ilimi ko an ga shi al mutafaqih mai neman ilimin fiƙihu to na Sheikh Wahid Abdulsalam Bali hafizahullah shi ya wallafa littafin wanda yana da bidayat da shi da ɗaliban suna da bidayat da yawa ko adanar da ta wuce ina ga an yi bidayoyi na ɗalibansa ko a wajen guda hudu Allah ya saka musu da alkhairi to yayi wannan littafin ne dan ya zama du wanda zai fara fito iri na sai mu fara da wannan an gane tsari ne aka yi shi na mai hadda in an shiga sai a ce maka misali kitabu bahara wa fi ahad ashara baban babu miyah ko babu aniya haka babu qada'il hada zuwa karshe haka sai ka rike ka hada shi simply wafi a hada ashara baban sabar sauran littafin za ka ci kitabul miya babi nawa ne a ciki baka kaga zai maka tsaurin zai maka wahala gurin rikewa amma wannan duk babin da za ka shiga ko littafin da za ka shiga a ce maka akwai kaza guda kaza a ciki to in ka rike ka rike ka rike ka rike kuma sai ka ga fadawa kana neman karin bayani akai kuma Allah subhanahu wataala suka zama malami kamar yadda zamu ji a cikin abin da zamu karanta to littafin ya fara shi ne da shimfiɗa shimfiɗa kamar ya ya yi shimfiɗa akan ladubban neman ilimi ladubban me neman ilimi to su za mu fara a cikin sai zai bayani ake neman ilimin fikihun gaba da shi sa ba za mu yi eh, daga malam shi ba nan sai mu buɗo babi na biyar muqaddimatu tabaat al-ashira an yi littafin bugu daidai dai har guda goma duk ya kare to wannan muqaddima ta bugu na goma ita alhamdulillah wahda guda ta tabbata ga Allah shi shi kadai wa salatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd tsira da aminci sabbata ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi da iyalansa da sahabbansa bayan haka rawal bukhari wa muslim an muawiya ibn abi sufyan qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din rawal Bukhari da Muslim sun rawaito daga Muawiya dan Abu Sufyan yace wa nadi manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda Allah ya nufi alkhairi ya bashi kudi ko ya bashi mulki sarauta katan gida ko katuwar mota ya ce wanda Allah ya nufi shi da alkhairi sai ya fahimtar da shi addini wato duk wata baiwa da Allah ya wani a doron duniyar nan inda bai fahimtar da shi addini ba kai kuma ya fahimtar da kai addini to takan sama take da tasa an gane saboda shi duk wani abu da aka samu a duniya da arasu ya kare fiƙi hukun Allah ya sa kai fiƙi sosai kuma ka bi shi inda ya kamata to ai bayan rasuwar kama ka rayuwa Wala alimuna wa in matu fa ahya'u malamai ko bayan sun mutu ma suna da rai saboda me ilmun yuntafa'u bihi wani ilimin da ake amfana da shi ka kaddara ka koyar da mutum biyar ko mutum goma mutum goma sun koyar da mutum goma mutum goma sun koyar da mutum goma to duk wanda ya amfani da wannan ilimin da asali kai ne sanadiyar koyar da shi da isar da sakonsa to lalle yana da ladan wanda ya aiki da shi zuwa ranar kiyama a gaba na ta kwanda zai taraba kudin da ya kai wannan ko wani mai sarautar da zai taraba samu kamar wannan kuma ga shi malaman ilimi ba sa rowarsa ko ina ba za duk mai ilimi ko ina ba za yake kullum ba za su da manyan masu kudin da muke da su a nigeria wanda ya ko afirka ma yana nan amma ba wani guri da za ka zo ce ko wata tasha ko wani guri da za a ce in ka je kullum yi za ka ta karba ko shinkafa ko kuma siminti ana rabawa kyauta a manyan malaman akwai majalis da suke budewa a watsa a rediyo ba inda ba a samu kyauta ka zo ka ji kawai fi sabi da to duwan wanda ya karu ci suna da wannan ladan don da Allah ya kira masa alkhairi sai fahimtar da shi dini fa wa man yassara Allahu lahu subul tafaqquh fi ad da faqad arada bihi khair wanda Allah ya sauƙaƙa masa hanyoyin fahimtar addini to wannan Allah ya nufi shi da alkhairi wa ilmul fiqh min al-ulum al-wasi'a ilmul fiqh na cikin ilimin makama su fadin gaskiya da fadi sosai فهو يعطيك الأحكام الشرعية في تصرفات الناس وسلوكهم shine ke baka hukunce hukuncin shari'a hukuncin shari'a kan duk sarfin da mutane za da kuma duk tafiyar da za yi wani salo da suka bi na rayuwarsu shine suluk duk suluk din da suka bi salon rayuwa to ina hukuncin shi zai bada hukunci akan wannan wannan su fi hayatin ila faqihi alladhi yubayyinu lahum ahkam ash-shar'i ash-sharifi mutane suna da tsananin buƙatar malamin fiqh wanda zai bayyana musu hukunce hukunce shari'a mai girma hatta la yaqa'u fil mukhalafat domin kar su fada saba wa shari'a ba sani ba wa hatta ta'umma alaihim albarakat domin kuma albarka ta mamaye su fi duniya a rayuwar ta duniya wa yanalu ridallahi fil akhirah kuma sami yarda Allah subhanahu wa ta'ala al tambaya abu guje kafin mu wuce likita muhimmi ne sosai ko malam fikihu ma muhimmi ne sosai duk mun yarda da wannan waya fi muhimmanci saboda me hmm? nassan hadisin ifaqihu fi din da kyau malamin fikihu ya fi muhimmanci amma wani tambaye kai to kuma yanzu shi ke na sace to likitoci suka yi yajin aiki sai a ɗabi faƙi haya kai asibiti duk suna da muhimmanci gaba daya ai shi isa ne fada. na ce likita muhimmi ne kuka ce eh na ce malam fikin ma muhimmi ne ko ni mun yi tafaki akan wannan sai na ce to waye ko muhimmanci dama mun yi kowa yana da muhimmanci ai laraba suna cewa an ma cuci sanda ai an cuci takobi kai idan an ce ta fi sanda kai an cuci takobi an ce ta fi sanda kai ko ai zagi ne wannan ka gane me yake so wato yanzu ba ka nemi wani tura ka cewa wai ku ta yabe shi kuɗi wannan zagi ne sai dai ka nemi wani hamshaki shi ma haka ake sai ka nemi wanda suke hamshakai guda biyu sai ka ce ko wai kona cikin su almuhim likitoci muhimmai ne kamar yadda muka faɗa a mu yanzu a kasashe irin namu wanda ba a waye sosai ba wani sai shekara biyu bai je ya ga likita ba shi wani yadda ya dauka a cikin mu ba a ganin likita sai matsala ta samu sai ya ji jikinsa ya taɓa tukunan zai gurin ganin likita to amma imamu ahmad bin hanbal yana cewa mutane suna buƙatar fiqihu fiye da suke buƙatar abincinsu da abin ya ce min saboda abinci da abin sha in ji imamu ahmad kana bukatar su so ɗaya ne ko so biyu a rana a lokacin su a gurin irin su ko amma wani wannan zamanin wani so takwas ko so <laughs> eh wani a ciki suka kawo kasan shi musulmi na gaske yana ci ne don ya rayu ba yana rayuwa ne don ya ci ba e, a kowane rayuwa su kawai suna rayuwa ne don su ci shi za da ka taba su su hana mu cin abinci ci ci kullum ci e za mu je ne abinci abinci abinci masara kullum ba haramun ne ka je neman masara amma dai ka san kana cin ne don da taimaka maka yin wani abu da shine asali ya kaka duniya ko illa liya'budu wa alaikum assalam na ba bayan Allah cikin magana Imam Ahmad bin Hanbal yana cewa mutane suna bukatar abinci sau ɗaya ko sau biyu a rana amma suna bukatar ilimin fikihu adadin numfashinsu adadin me numfashinsu saboda in dai kana da rai fiƙi yana da aiki a kanka kai ko ka mata ma fiƙi yana da aiki a kanka fiƙi yana da aiki a kan mutum gurin cewa a zaɓo masa uwar da ta dace a zaɓo masa uban da ya dace a zance salo kaza yanda ya dace ko kaza ya dace kaza bai dace ba in an zo ɗaurin aure kaza suna kaza da ko da ya kaza rukuni kaza hukunci haka hukunce hukunce daban-daban sannan an zo gurin tarewa ma ya za a tare in an zo kusanta iyalin ma me ya kamata a ce ya kamata a yi yaushe ya kamata a yi ina ya kamata a yi mu'amalanta ina ne bai kamata a mu'amalanta ba haka za a samu cikin duk fiƙo yana da aiki a kai. haka za a yafi yaron yana jariri haka dai yake girma in ya zo zai bar duniya ma yana gargara fiƙo yana da abubuwan da ya ce a yi yana rasuwa yana da kalmar da ake so a faɗa masa ta zama ta ƙarshe ko duk yana da wannan yana rasuwa akwai abin da fiƙo zai faɗa a yi bayan wannan inda za a yi masa wanka duk za ku karanta da yawa a cikin littafin insha Allah to sannan bayan an kai shi an binne shi ma fiƙo bai haƙura ba sai ce me ya bari ko ya ya kamata a raba shi ma wancan daura an yi kuma wani daura ma za a sake su raban gado da su wasiyya da sauransu in ba da wasiyyati yusi biha aure to da aka kaga kyau yana binka ko ina kake ciki Allah ya taurata kafu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu laika kana anhu mas'ula shi da abin da mai akhdari ya fassara mana wala hilahu an yaf'ala fi'lan bi halatta ka aikata wani aiki ba sai ka san hukuncin Allah akai kaga sai ka san kyau kenan shi kansa likitan kafin ya fara sai ya san hukuncin Allah akai yanzu zai da fashion mace ya kamata yi sai ya san hukuncin Allah akai ko haka duk abubuwa ne sai ya san hukuncin ya zo an kama masa fashion amma ya tashi lokacin aikinsa ya kare to me Allah ya ce kuma bayan abin da constitution din aikin ya faɗa me kuma Allah ya faɗa ko ya kamata ya san me hukuncin Allah akai sai da fikihun mana Eh, eh, da kuma abudan ba ah. eh, duk ya kawo nan to amma shi wannan ilimin fiƙin na adiyan din duk ya shiga cikin sauran gaba ɗayan ya shiga gaba ɗayan shi sai a ce maka yi faƙihu fil ish fil din haka shi wannan ɗin muke faɗa duk ya shiga wancan gaba ɗaya na baka hukuncin Allah a kai. na'am ita to tunda yana da girma haka wada niyoyi ne ya kamata ka shiga inama al'amalu komai za a fara ya kamata ka san niyyarka akai duk aikin da zaka kafin ka fara dan ka sha wahala ka duba me niyyarka in ga mai kyau ce ka shiga ga wa me kyau ba ce baka tsaya ka gyara tukunna to girman ilimi yasa malamai suke fara da niyoyi wace niyya ya kamata ka shi. ina bada da misali akwai wanda ya taba ce dan gargajiya ne sai yake cewa shi so yake zama babban malamin addinin musulunci kamar ma'an jafar me yasa saboda mai Jafar in ya tashi wazi kullum sai ringa attacking ɗayan gargajiya yace yan gargajiya sun yi kaza yan gargajiya wasu da kiki yan gargajiya yace to shi kuma dan gargajiya so yake rama musu shi in ya zama malami babba sai ya rama yan gargajiya to kage yanzu wannan ai tun da farko ya kauce wa hanyar ilimi ko yana buƙatar a faɗa masa wace niyya ake wa ilimi shine malami faɗa yace annawayal lati yanwiha talibul ilm niyoyin da ya kamata ɗalibin ilimi ya ƙudurce kafin neman ilimi na farko tanwi an ta'allama al-ilma ta abudu Allah ala basira kai ƙudurce cewa zaka koyi ilimi dan ka bautawa Allah cikin sani ido buɗe ba a makanci a jahilce ba yace qala ta'ala Allah yana cewa qul hadhihi sabili ad'u ila Allah wannan ita ce hanya ta shine tafarki na ji Allah ya ce manzo Allah ya faɗa ad'u ina kira ila Allah zuwa ga Allah ba zuwa ga ne shuhura ba ba zuwa ga san zuciyata ba ba zuwa ga na samu kuɗi ba ba zuwa na samu mukami ba ba zuwa kungiyata ba zuwa komai ba ad'u ina kira ne zuwa gawa Allah ala basira a ilim a ilmance ido bude na san me zan kira zuwa gare shi na san wa zan kira zuwa gare shi na san da waye kamata na kirawo na san da me ya kamata in fara kiran ala basira fiqhu da'wa ko ana wa manittaba'ani dani da ni da wanda suke bi na inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga kenan mutum in yana da'awa yana kira ba zuwa ga Allah ba to baya kan tafarkin manzan Allah idan yana da'awa yana kira zuwa ga Allah amma ba ala basira ba shi ma baya kan tafarkin baya tare da manzon Allah sallallahu alaihi sai yana yi ila Allah kuma ala basira to duk wanda yake da ilimi yake cikin sa shine zai iya bauta Allah inda Allah yake so an gane yana kira ne ala basira an baka ba sai ka ji garin ka kiran sai ka kore ko garin ka tabbatar da wani abu sai ka tabbatar kore abin da Allah ya tabbatar kuma sanan ka tabbatar abin da Allah bai umarta a yi shi ba saboda kana kira ne a jahilci a makance blindly an gane ma'ana ala basira ce wa subhan ana wa man ittaba'ani da ni da duk wanda yake min biyayya wanda yake min manzo Allah haka zai ya yace wa Allah sarki tabbata ga Allah ma ana min mushrikai mana cikin mushrikai na biyu yace tanwi anta ta'lamu al-ilma li anna talab al-ilmi ibada zaka yi niyyar zaka koyi ilimi saboda shi karan kansa neman ilimin ibada ne yana cikin assignment ɗinka da Allah ya ajiye kai a duniya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun to shi kansa neman ilimin ibada ne bangare na ibada to in ka shiga cikin neman ilimin ka kuma haƙaƙa ka kuma tabbatar da wannan ibada da bautar da Allah ya ce kai yace a cikin sahihu muslim daga Abu Huraira yake da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man salaka tariqan wanda ya dauki wata hanya ko wace irin hanya ce yaltamisu fi ilmi yake neman wani ilimi a cikin ta wancan tariqan ko hanyar babur ko ta keke ko ta mota ko hanyar kafa ko akan takalmi ko ma kana zaune a gidanka ka buɗe rediyo ka kamo tashar da zaka ji ilimi ko ka buɗe tv ka kamo tashar da zaka ji wani ilimi ko kuma ma inda intanet ta cika da barna kala kala amma duk ka ƙetare ka wuce ka ratse ka je ka binciko inda zaka san Allah subhanahu wataala to duk hanyar da ka bi kana neman ilimi ilimin da zai amfanar to manzo Allah ce sahara Allah wa yahubi tariqan ila janna wannan Allah zai sauƙaƙa masa hanya dodara zuwa ga aljanna hanya jahannama hanya aljanna sai an bata jahannama ba eh aljanna ba za a je ba sai an wuce ta jahannama kama a ce gari kaza ne ba za a je ba da ba haka ake ce ba in kana yaro ana faɗa maka in za a je saudiya sai an wuce ta duwan maliya ko maliya tana ja jirgi yana ja ana <laughs> eh da ko a samu a wuce ko kuma ta binciko to nan ba za a je aljanna ba sai an bata jahannama Allah ya ji kan wanda suka rasu kwana na a kebbi ko ruwa garin gari zuwa gari aka shiga ruwa aka aka nace a Najeriya ka san Najeriya hanyoyin Najeriya ka duba gansu mana ko su karan kansu yanzu ka ba hanya sai ga kana da yan uwa a guri kaza kana kauna suna kauna ka amma hanya ta hana ku ziyara da wuya ai wata baka ji an ce an mutu hanyoyin Najeriya da wuya a ce an yi wata guda ba a mutu baka ji an yi hatsari ko an mutu hanyoyin Najeriya an taɓa yin wani debate da wani ɗan siyasa mai ci da ɗan siyasa ɗan adawa sai ɗan adawa yake gaya wa shi mai cin cewa kai fa yanzu saboda tsabar rashin aikin da ba ku yi gwamnatin ku ya ce mutum ya bi hanyar garinku sai ya fi saurin zuwa lahira akan ya sha shinkafa bera an gane so kake ka je lahira da wuri to ina ya kamata ka sha shinkafa bera ko ka bi hanyar garin su wancan sai zo ka bi hanyar garin su sai ka fi saurin zuwa lahira a kan kashashin kama bera wannan hanyoyin duniya ba kenan balantana hanyar da aka ce siraɗi ne siraɗin nan faɗinsa gaba ɗaya hanyar duwal ɗin kuma duwal ce ba ta fi faɗin gashi a dakko ma ya fi gashi siranta kuma ta nan za a wuce kuma ta saman jahannama in minkum illa wariduha ba wanda ba zai bi ta nan ba kana ala rabbika hatman maqdiya wannan an zartar da hukunci dole ne lazimi ne hatman ita thumma nunajji alladhina taqaw abinda zai tsaratar da kai kawai taqaw Allah ya sai mu tsaratar da masu taqawa wa nadaru zalimin azalimai a basu fiha a cikin tajufiyan suna gurfana a gabafuwansu akan su. Allah ka tsallakar da mu to idan aka ce zaka samu hanya mai sauki zuwa jahannama hisabi ba zai maka zafi ba kenan tunda hisabi ana yi ne kafin a shiga aljanna ko siradi ba za ka sha wahala ba kenan tunda siradi sai ka wuce za ka je ko san halallahu lahu bi dariqan inda ya ce ka sha wahala siradi ai ba samu eh, hanya ka wannan lafiya hanya luwai luwai zuwa ga aljanna ina za ka same ta nemi hanyar neman ilimi Allah ka sa mu dace da ita yace wa rabbana وروى ابن عبد البر بسند صحيح عن عبد الله بن الشخير قال فضل العلم خير من فضل العباده عبد الله بن الشخير يقول فلل العلم تا فلل العباده وتو falal ibada ta ilmi ta falalar ibada da ba ta ilimi ba tunda mun yi ittifaqi akan ilimin ibada ne ko yace wa khairu dinikum alwara' mafi alkhairin addinin ku shine wara'u me alwara'u malam suna cewa alwara'u tarku ma yadurru fil akhirah me alwara'u shine ka bar abin da yake cutarwa a lahira da abin da ka daga kaga cewa wannan abin a lahira ba riba kuma zai cutar da kai a lahira to sai ka ajiye shi to kana da wara'u kenan azzuhud fa tarku ma la yanfa'u fil akhirah shine ka bar abin da ba shi da amfani a lahira duk ɗaya ne ko dubi ne ya suke tume al alwara'u tarku ma yadurru fil akhirah barin abin da zai cutar a lahira shine wara'u zurufa tarku ma la yanfa'u fil akhirah barin abin da ba zai amfanar a lahira ba shine zurufa wancan zai cutar wara'u yana gaba da zuwa in ji malai ce wara'u yana gaba da zuwa aha kai maka ka yadda ah, kai yadda da haka aha to bambance mana malam ba ta garawa wancan zai cutar wancan ba zai eh, ka bar abin da ba zai cutar ba a lahira shi warar ka bar abin da ba shi da amfani a lahira ne zuhudu ita ne ko dubi ne to a bambance mana a bambance mana a bambance mana misali yanzu akwai misali mutum yanzu ya dinga kallon kaman fina-finai haka eh. wanda misali a lahira wannan ba zai amfane shi ba duk da ya danganta da wani irin fina-finai ne ba zai cutar ba kuma malam malam ba a ya danganta da wani irin fina-finai ne A afa hasibtum annama khalaqana fina-finai akwai fim da za ka ka samu lada Na. akwai akwai fim da za ka ka samu zunubi ko na akwai fim da za ka zauna babu wannan babu wannan a gurguje saboda kan mace lokaci da bambanci amma sabanin abin da ka faɗa zuhuri yana gaba da war'u ba war'u yana gaba da zuhuri ba a wannan ta'arifin tunda akwai ta'arifar da yawa ko wanda zai maka kawo in ka ce barin abin da zai cutar a lahira shine war'u barin abin da ba zai amfana a lahira ba shine zuhudu ka kana da abubuwa guda uku akwai abin da zai cutar a lahira akwai abin da zai amfanar a lahira akwai kuma abin da ba zai cutar ba zai amfanar ba to kaga shi mai zuhudu abu ɗaya kawai zai a cikin ukun nan wanda zai amfana a lahira kawai zai wanda zai cutar ba zai ba wanda ba zai amfana ba zai ba shi kuma mai wara ufa biyu zai yi ba zai yi na uku ba ko an gane kaga kenan mai zuhudi ya girmi a wannan ta'arifu to a takaice dai zuhudi a wara shi ne tsantsiyani eh abin da aka ce ka yi ka yi abin da aka ce ka bari ka bari wasu kitabi na uku niyya ta uku da zaka yi an ta ta'allama al-ilma likai tusibaka da'watu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka nemi ilimi dan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta same ka limu ilmi addu'a da yawa mai sauraron ilimi wa hamilihi da addu'a da yawa wanda ya dauki ilimi wa muballighihi da addu'a da yawa wanda yake isar da ilimi isar da sakon ilimi duk manzo Allah ya masa addu'a ka san addu'a bayan Allah ma ban nema ce ko bala tana addu'a manzo Allah muna yara da cewa ake yi ko abin da sai an fage suka lalace saboda sarki Allah ya ji kansa ya tsine musu ko shi yasa wai ana yin haka dan jinjina su kuma sai suke masa haka sai ya tsine musu shi ne ake cewa fagen wuta garin lamarudu garin da ba dan halak sai shiri in ga dan halak ba ko ne shi ma kwambi ya zama shiri ko sarki ya tsine musu to kaga addu'ar sarki ana shayin mummunar kuma ana fatan mai kyau ko eh sai za ga ko da unguwa zo in yi wasu hawa kamar dai wancan sarkin tunda ne wannan tunda ya ganga sa ba wancan za ga aka zo unguwa ga manyan gari da an daga hannu haka sai kuma a sha ba sai ya kara ga ya wuce ko haka ake saboda ana girma addu'ar sarki to balantan addu'a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa ne wanda ma yanzu ku anil hawa in huwa illa wahyu yuha lalle wannan addu'a ya kamata in zage kai ma ka zage mu cancance ta waye wa addu'a wanda ya abubuwa guda uku ya ji ilimi ya rike ilimin kuma ya isar da shi kamar yadda ya ji shi babu daɗin gishiri ba rabin gishiri bai daɗa ba bai rage ba shi ne ina addu'a take yace ce faɗa rawa a tirmidhi wa kala hasan sahihun an abdullahi bin sa'udin kala sami'atu nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu nadhara allahum ra'an sami'a minna shay'an fadallaghu kama sami'a فرب مبلغ مبلغ awa amin sami'in yace Allah ya haskaka mutumin da ya ji wani abu daga gare mu ya isar da shi kamar yadda ya ji akan samu ballarin wanda za a isar wa da sako wanda yake au'a ya firkewa min sami'in sai da wanda ya ji sakon da kunnansa shi sa wata ruwa yake cewa nazar Allah mura'an sami'a maqalati Allah ka haskaka mutumin da ya ji magana ta fawa'aha ya rike ta kaga ya ji madakin barko fawa'aha ya rike ta kama sami'aha kama yadda yaji to ne sai a zage a zage dan tsaye an ji magana manzo Allah ya kokari a rike ta yadda take eh a haddace sosai gashi nan hadisi ana haddace Allah ka ba mu da ma cewa ka rike ta yadda take sannan kuma fa'addaha ya kuma isar da ita kama sami'aha kama yadda yaji shi ne tafa rubban muballagin aw amin sami akan samu wanda za a faɗa masa daga baya an isa masa da amma ya fi ganewa ya firkewa fiye da wanda ya ji sakon da kunnansa wa rubba hamilu fiqihin akan iya samun wanda yake dauke da ilimi ila man huwa afqahu minhu wanda zai je koyarwa wanda ya fi shi fahimta ilimi fara Allah ba ta karewa ko eh yanzu ina ina taba batun bayani wata kira cikin kuran wani wani yanzu zai fara jin bayanin da nai kuma sai fahimci bayanin fiye da fahimta ta falalan Allah ce ba ta karewa ko Allah ka sa mu dace gaba da to kaga dai hadisin ya faɗa mana wani abubuwan guda uku to in kai haka Allah manzo Allah ya maka addu'a ya ce nadhara Allah Allah ya hasaka ma a tana waccan aya wujuhun yawma idin fuskoki a wannan rana suna kyalkyali suna walƙiya suna cikin haske suna cikin kyau da annashuwa sannan ila rabbiha nazira suna masu duba zuwa ga mahalicinsu ka san ganin Allah subhanahu wataala darajar ka aljanna yawan aljanna ganin sa da zaka subhanahu wataala ya fi aljannar daɗi lillazina ahsanul husna wa ziyada fuskoki kala kala ne a lahira yawma biyar wujuhum wa taswaddu to a wannan ranar manzo Allah maka wannan addu'a ya ce kai zama cikin fuskoki masu kyau masu kyau Allah ka samu daga ciki amin niyya ta hudu da zaka yi kai mai neman ilimi an tanu anta ta'lamu al-ilma likay yarfa'aka Allah bihi daraja qala ta'ala ka kudirce cewa zaka nemi ilimi dan Allah ya daga darajarka Allah yana cewa yarfa'u Allahu alladhina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat Allah yana daga darajar masu imani a cikin ku kuma yana daga darajar masu ilimi a cikin ku darajoji darajat kai shi yasa Allah ya ce unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd a duniya ka kalle inda Allah ya fifita su akan wasu a cikin duniya kawai ka tsaya kalla yanzu akan kallon wani kawai akan a ganshi kawai sai ai turiri ne da za a kashe wasu kawai dan a ga wancan kuma ka ringa muna wallahi na gan shi an mun gaisa kai yi. saboda kai ka gan shi saboda darajar Allah ya bashi a duniya yanzu wani zai zo guri sai ya zo tashi ba ya san ya zo kai wani sai ya mutu ba a san ya mutu amma yanzu wani in zai zo yanzu shugaban kasa ce zai zo musamman dai ba wannan ba wancan da zai zo ran da aka ta sama ta ƙasa ta ina ne ko da aka shiga mana gari da muzurai da masu waye da ihu da ko aka ringa kewaya wuhu da mutum ɗaya ne ba zai zo wannan daraja ta duniya ke yanzu wata ran wani mataimakin shugaban kasa ya zo wucewa kamfanin sai suka buge wani mutum amma ko su tsaya shi fa wannan da aka buge kama an buge dabba haka aka wuce shi kuma wancan da aka wuce shi duk mutane ne me bambancin kawai darajar wani da darajar wannan a duniya ba ɗaya ba ce wani shefanansa na rana ɗaya abin da zai kashe a rana ya fi abin da wani zai kashe a rayuwarsa gaba ɗaya a rayuwarsa gaba ɗaya kwata kwatanta tabbas wani haka ne yanzu wasu a cikin mutanen namu na Najeriya wani abin da zai kashe a rana ya zai kashe miliyan ɗaya miliyan biyu uku ko wani ma fiye da haka wani kuma a rayuwarsa kaf in ya samu laifin ta shi rayuwa ba muna gani ba wani zai kashe farantin goransa a haka amma a farantin goran nasu a ci zai samu abin da ya cire matarsa ya cire iyalinsa gaba ɗaya ya biya musu kuɗin makaranta ya biya haya sai kuma ya samu kudin din auren yarsa a cikin farantin goro nawa ne kudin a ciki jar nawa ne da shi kwata-kwata jarin goro ya kai dubu goma <laughs> kai taba maguje mana wai malam yana kawo ba ba maguje yana zuwa ziyara gidan malam sai mana ya kama dan abinci kaɗan sai ce kasa abincin malam nawa na malamai ba yawa sai albarka ba maguje sai ci bai koshi bai haƙuri sai wata ran kawai malam ya je ya shiga gari sai biya ta gidan mama guje kowa sai je ko ne mai kashe ya biya ta gidan mama guje mama guje ya kama masa abinci malam ya ce koshi ya kama masa fura ya kama masa komai ya ce kasa abincin nama na maguza ba albarka sai yawa <laughs> to to an shi ta yunwa ita ce ita ce albarka ko tun da dai ka ba mutum ka bashi da yunwa kuma ka ce masa albarka ya ga sai ta wa ita ce albarka ko tunda malam ka ci ko shi kan aiki almuhim me da yake nabi wannan ina son kutunta mana darajar wasu a duniya eh, daraja ta duniya ga bambancin kamar na sama da ƙasa a duniya darajar wancan da wancan to Allah ya ce unzur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd ka kalli inda Allah ya fifito su akan wasu a duniya walal akhiratu alahira akbaru darajatin darajojin sun fa haka girma wa akbaru tafdilan falalan ta fa haka girma ka dauki mahadacin qur'ani Allah ya ce manzo Allah yake cewa za a ce mahadacin qur'ani iqra wartaqi ka karanta ka daukaka warattil kai tilawa kai tartili kama kunta tartilu fi dunya kamar da kai tartili a duniya kai gunna kai kalkala kai madda kai ifai kai zari kai galabi kai komai saboda mai fa'in da manzila ta inda akhir ayatin ta karawa karshen matsayinka karshen ayak mai aya goma daraja goma aya dubu dubu biyu to sai ka place din kanka tun a duniya ko kai da yawa ko kai kaɗan kai wa kanka dabara ko kai wa kanka mugunta imamu nawa yake faɗa a cikin littafin sa at-tibyan fi adabi hamalatul alquran bayan ya kawo wannan hadisin sai ya ce an rawaito cewa adadin daraja aljanna adadin ayoyin alqur'ani aran ma sai ka ji ka ƙara wani boosting ko <laughs> Allah ka samu dace adadin daraja aljanna adadin ayoyin alqur'ani kai ta tilawa kana ƙara daraja ka inda kai mahaddaci ne kuma ka yi aiki ko eh ba wai ka yi tilawa kawai ba ta ce ya aya ayi wani dina manu an fi ku an ce mai aka yi anan arama ka ce ikhfayi ikhfayi wani iri ikhfa wani haƙiƙi eh an fi ku ka yi ikhfa wani kuɗinka haƙiƙi a cikin aljihu kuma kana <laughs> ka ga yaushe irin wannan kai ma baka wasa ba sai ga maka ikhfaun haqiqi a cikin a cikin wancan darodin ai to dole sai ka fitar kai infakin nan sosai Allah ka sa mu dace to da haka darajar da Allah yake ko a duniya ma wata na sayyidina Umar ko ya gaba da wani gwamnati sa gwamna ne ya nada maka sai ya gama da shi wani gurin ya kiransa Usman sai ce kai yanzu aka nada da ka baro su sai ya ce Abdullahi bin Abza ya ce waya kuma wa man ibn Abza waya kuma ibn Abza kuma wanda ya kamata zama acting gwamna ai ya kamata sai na umar san shi ya kamata ce wani mashahurin mutum wani sai ce maulan min mawali Ya yace wani bararren ba a ah, bararren bawa ma yace yanzu kai ka mutane wa mutane suke quraishawa number one quraishawa na makka ka nada musu maula yace ai saboda ma da shin alqur'ani kuma ya san kunce kuncen shari'ar musulunci kuma alƙali ne kwararre ne a wani ilimi ya kashi inda ya kashi ilimi ko a duniya inda ilimin za ka yi ba ana da wani mataimakin shugaban kasa da ake cewa ma wai uban nasa mana da shakku akwai ko babu ba ko ko ba a da shi a najeriya an yi wani mataimakin shugaban kasa da ake da question mark babba akan mahaifinsa ma ba ma zance wai mahaifin wani babban mutum bane ko karami akwai din ma ko babu ake ake tunani amma ka bai ana shi zama wani abu ba a najeriya saboda ya sami ilimin mai boko ko to haka ilimin addini ma in kai kakkare na wani situation ɗinka a rayuwa da in dai kayi don Allah to za ka zama babban mutum a lahira wani darurin da ake ba da za su same ka amma kakkayi da wata niyyar wadda ba wannan ba na gaba shine mai tanwi an ta'allama al kai ta tasila ila maqamil khashya ka kokarin dan ka samu ilimi don ka kai matsayin al-khashya mai al-khashya muna da al-khawf muna da khashya akwai khawfu akwai khashya a gurguje saboda lokaci malamai suka ce alkhawfu min da'afil khaifi shi khawf yana zuwa ne saboda raunin mai jin tsoron duk tsoro ake kiransu da hausa ko eh tsoro ake kiransu da hausa amma ita kuma khashiya fa suka ce min izamil makhshi saboda girman wanda ake tsoron wannan raunin mai tsoron wancan kuma girman wanda ake tsoron ai da bambanci ko eh karamin misali shine me wani lokacin haufi yakan zo ba abin tsoron ba ne ba amma saboda raunin mai tsoron sai tsoron wata ya kara haƙƙin mata aka yi wani taro ta ringa zaƙalƙalewa ta ringa rashin kunya su ba sa tsoron kowa dole ba mata haƙinsu su wane ne su waye ba ta gama da tsaf tana cikin yi bayan ta gama ta zauna sai kuwa ga kyankyaso sonan irin mai tashi nan sai dira wuyanta da ta ji takon kyankyaso da ta tsanyar ihu a cikin jama'a fa birgima duk garin birgima ma tumar mu shekin kisan ta mutsu suke shi mutu su da take ma faɗa yanzu yanzu na fa take faɗa ba sa tsoron kowa ba sa tsoron kowa yanzu kin kisu abin tsoro ne amma me yasa ta da tsoron saboda rauninta wataƙila ishara ce Allah ya bata cikin lokacin kin kisu kawai kina tsoron ba ki tsoron kowa sai zo saboda da'ful kha'if to shi isa in ka gane wannan shi isa Allah ce inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama ba ka zo fassara ka sha wahala ba masu tsohon Allah na hakika sai malamai me yasa wato ba wanda zai kiyaye dokokin Allah sai malamai me yasa saboda su cikin dokokin ko kana kaunar Allah kana so ka kiyaye dokokin ka san su ba sai ka iya takawa ko zaka je garin kai abin da Allah yake so sai kai abin da Allah saboda ba rashin sani an gane to amma shi malami shi san me Allah yake so yayi yayin me Allah yake so ya bari ya bari shine ma'ana inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama kenan al khashiya huwa al khawf al mabani ala al ilmi wat ta'zim shine tsoron da aka gina shi gurin sani wanda kake tsoron da kuma girmama shi da kake an gane yace to abin gaba da zaka na shida niyyar da zaka tace ita ce an tanwi an ta'allama al-ilmi kai ta ta'khudha thawaba majalis al-ilmi zaka kokarin kudurta niyyar neman ilimi domin ka samu ladan majalis na ilimi irin wannan majalis din guraren da ake koyar da ilimi suna da wani lada da aka ware na musamman ake bayarwa me da me bari mu bi Allahu akbar Allahu akbar sai fadar wa muslimin annabi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam مجتمع قوم في بيت من بيوت الله الله اكبر الله اكبر يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشتهم الرحمه ان شاء الله لا اله الا الله وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به nasabu. manzo Allah ke cewa babu wasu mutane da za su tattara fi baitin min buyutil ashar Muhammad ya tununa kitab Allah suna karanta littafin Allah wa ya tadara suna hu bainahum kuma suna ƙara juna sani shine tadara suna bainahum illa nazalat alaihim musakina face kyauta ta farko da Allah zai musu shine nutsuwa ta sauka a kansu aha nutsuwa ta sauka gare su sannan ah, wa gashatuhum rahma rahma ta lullube su wa hafatuhum malaika malaiku su kewaye su wa zakarahum Allah fi man indahu kuma Allah ya alfakhari da su a gurin wanda suke tare da shi haka tana wancan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa Allah ya ce ana inda dhanni abdi bi ina nan inda bawa na yake zatona wa ana ma'ahu idan zakarani ina tare da shi idan ya ambace ni fa in dhakarani fi nafsihi in ya ambace ni a zuci dhakartuhu fi nafsi zan ambace shi a zuci wa in dhakarani fi mala'in in ya ambace ni a cikin taro dhakartuhu fi mala'in khairin min zan ambace shi a taron da yafi wannan alkhairi to tunda wayannan mutane sun taru ko majtama'a qaumun sun taru ne suna zikirin Allah to Allah zai alfakhari da su a cikin mala'iku kaga Allah kuma kowanne shine maza ya ci gaba da bihi amaluhu duk wanda ake sai ya dakile shi lam yusri bihi nasabuhu nasabarsa ba za ta yi gaba da shi ba an gane eh wali kullin darajatun mimma amilu ko yana samun daraja daidai ake sa to mun dai abin da muke bani wata hadisi a gurguje ko da guda ɗaya ne na 41 hadisi na 41 da ke shafi na 15 maza na na take cewa lau adraka rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma ahdatha an-nisa la mana'ahunna al-masjid kama mana'at nisa bani isra'il da manzo Allah ya ga yanda mata suke shiga suke zuwa masallaci a wancan lokacin shi da ya hana su zuwa masallaci kamar yanda ya hana matan banu isra'ila zuwa masallaci da farko manzo Allah ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah kar ku hana mata zuwa me masallaci amma su fita da kyakkyawar shiga to sai na Aisha ta ce da ya ga yanda suke kenan sun canja inda na Aisha da ya ga yanda suke shiga to da ya hana su kamar yanda aka hana matan banu isra'ila kenan matan bar isra'ila ma ana zuwa cocin su kenan ko muke ganin suna irin wannan shiga shi isa kake ganin shiga gata nan gata nan suna zuwa almuhim dai manzo Allah ya ce wata bawa Allah ummu humaid mata abu humaid ne sai take cewa manzo Allah ina son yin sallah da kai sai ya ce ina son kina son ki sallah tare da ni amma ki sani cewa sallaki a cikin dakin ki ya fi miki sallarki a cikin rumfaki a cikin rumfaki ta fi muke sallarki a tsakar gidanki a tsakar gidanki ta fi muke sallarki a masallacin ungoku sallarki a masallacin ungoku ya fi kuma ki salla tare da ni a masallacin a gaba sallah a masallacin manzara sallah ɗaya da daidai take da sallah dubu a wani masallacin ko to amma sallah mace a cikin gidan ta fi mata alkhairi ko da kuwa masallacin manzara ta sallah an gane to da haka mace ta fita zuwa masallaci ba haramun bane ko masallaci kar a hana su amma ta fita da shiga irin ta addinin musulunci idan bata shiga addinin musulunci ba za ka hana ta fita saboda bata fita ba ka hana ta zuwa masallaci bane ka hana ta fita da mummunar shiga ta gyara ta je kan ta gyara kan ta je kuma wannan kowa ba masallaci ko kasuwa ne ko ya kamata ka hana ta shiga da mummunar shiga wacce addinin musulunci bai yarda da ita ba to ina ga sai mu tsaya haka insha Allah gobe sai mu dora kusa daidai mu Allah ka wannan da kuma Allah ka yafe mana hadisan da suke ciki daga na 40 din inda an ci hada za ka kuma musabaka za ko to ba za ka jira da baka ce sai